ya ce yawan ne kai to أو حرك الحرفان في كل فصل دل نفس المنفذ وفصل كلا كبيرا وفهما بالمثل ما فهمته والله ما فهمته أو هرك الحرفان في كل فقل أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبيرا كل كل كبير وفهما بالمثل والمد أصلي وفرعي له وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحق تجتلب kun kuma da karatun ne koma ya jagwalgwale ko gaba kiɗa ya jagwalgwale ya jagwalgwale to kun ga kuna da hutu gobe da jibi alhamis da juma'a ba karatu so da kasu su zama na gyara ku ja mun baitin da baitin da aka baitin yanzu da aka karanta a cikin ba shi ba wa'adir eh? wa bajir bajir bajir ne wa adrik Na Allah. to ke ku yaki da wannan baitin to muje je wallahi bai yi ba wannan karatun kun ba na wushi بل أي حق غير حمز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب سبب كحمز أو سكون مسجلا حروفها ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين من حلياء و واللين من حلياء وواء سكنا إن انفتاه قبل كل عولنا بيتي بيركي نقول توكو كرنتا بل أي حرف من غير حمز أو سكون بل أي حرف غير حمز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون جاء بعد مد والآخر الفرعي موقوف على والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا سبب زن أو سكون مسجلا هاي haka suke karanta wasu mani na gano na abu muje kuma yi biya wal akharul tar'iyyu mawqufun ala سبب كهمز أو سكون مسجلا سبب كهمز أو سكون مسجلا والحروفها ثلاثة فعيها حروفها ثلاثة فعيها من لفظ واي وهو في نوحيها من لفظ واي وهو في نوحيها حروفها ثلاثة فعيها حروفها ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها من لفظ واي وهي في نوحيها قبل الياء وقبل الواو ضم والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم شرط وفتح قبل ألف يلتزم شرط وفتح قبل ألف يلتزم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين من حليا وواء سكنا واللين من حليا وواء سكنا واللين من حليا وواء سكنا واللين من حليا وواء سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا إن انفتاح قبل كل أعلنا إن انفتاح قبل كل أعلنا قبيا بل أي عدو غير عبد أقوسه لا بعد جد الوصل يدركه والآخر الفرعي موقوف على وجد عبد أو سكوت مزدها حروفها لا تنفعيها حروفها حروفها لا تنفعيها من لفظ واحد وجميل فيها هو نفس قبل الياء وقبل الواو هم شرط وفتح قبل حذف يلتزم والدين منها الياء وواو سمعنا في انفتاح قبل كل قلنا kamar yadda kuke kawowa haka da haka kuke kawowa hadda ai da yi amma wannan wannan ai yaqsirul a'z yaqsirul izam al qawiyya Hmm? na Allah ko yau babu rubutun akwai raunin organization shi yasa ko wallahi duk wanda zai zagi yan ikhwan sai dai ya zage su in ka zagi yan ikhwan ka ce yan ikhwan ba su da aqida ko ka kirkiro wani abu ka ce ba ba su da kaza to zai kayi bai su suna da tsari yan ikwan a tsarin su duk abin da za a kowa na da aikin shi kuma ba za a samu halal a na kowa ba in aka zo za a tafi ko da awa za a tafi kowa da aikin shi akwai wanda shi ba zai ce komai ba amma yana da aiki akwai wanda ake sawa idan an je da awa shi kallo zai riƙa yana kallon shi masanin psychology ne yana kallon wanda ake mada'awar lokacin da ake mai jawabi ya ake ganin yadda yake yi zai ba da rahoto an koma ofis kuwan suna da kwarakwaransu suna da daidansu amma mu stamina masha Allah kowa yana da aiki ana raba aiki ko za a samu matsala a kowa ba kana karanta littafansu za ka samu fa'ida da huzma safa wa dama ka dura shi kenan kayi adalci kenan amma an ka ce ka a karanta littafansu gabaki daya kana ma munna a rusa gwamnatinsu to kaga ka samu damuwa yanzu duk abin da ke damu mu kenan ba mu da organization ba mu da anzima ba mu da nizami sannan bayan ko mun yi nizamin ba mu da iltizam laysa lana iltizamun ala ittiba'in nizam shi nizami ko an yi shi in babu iltizami akwai matsala akwai matsala akwai matsala sosai na shirye mu to shi ne yana mana bayani akan yana mana bayani akan almaddu ya ce bal ayyu harfin kai kowane harafi غير hamzin wanda ba hamza ba au sukun in ba kuma ba sukuni ba ja ba da maddin ya zo bayan madda fa ya yakun to wannan sunansa almaddu tabi'i kaga ai da dama ce ma la tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihi alhurufu tujtalab almaddu tabi'i kenan amma shi ko ita ko almaddu alfar'i to ita ce ita kuma take da take tsayuwa da sababi yanzu misali in ka ce in ka ce ƙalan da muka buga misali jiya ƙala kunga mala hmm? faza kunga da an samu harafin madda ba alifin bane harafin madda gaba nan an samu lamu nan kuma an samu zayo to shine yace duk harafin da ya biyo harafin madda in dai ba hamza bane ba sukuni bane to wannan madda sunanta al-maddul asli kuma ita ce al-maddu ne al-maddu tabi'i ka gani shine suke cewa allazi la yaqu la taqumu dhatu harfi al-madd illa bihi harafin maddan ba zai tsayi ba in dai ba ai maddan ba shine al-maddu tabi'i to shine bal ayyu harfin kowane harafi غير hamzin in ba hamza ba au sukun ko sukuni ja ba da maddin ya zo bayan madda fattabi'iyyu ya ku to sunansa almaddu tabi'i sun ka haddace wannan ka'ida ka huta wal akharu amma dayar maddar alfar'iyyu ita ce almaddu alfar'i mawqufun ala sababin ita kuma ita ce wanda ta tsayu take tsayuwa ala sababin saboda sababi ka hamzin kaman su hamza au sukunin ko sukuni musjala haka aka rubuta jiya mun buga misalin haka in ka ce ja'a ja'a me ya jawo aka yi wannan madda saboda hamza ga harafin madda sai aka samu hamza a gaba to yanzu wannan madda ta tashi daga almaddu tabi'i al'asli ta zama cikin almadul far'i wadda tana da sunanta kuma tana da sunanta za mu ji sunanta nan gaba sunanta almadul wajibul muttasil ko sannan auha au sukun ko kuma sukuni kamar waccan da muka daga misali ta al al ga harafin madda ko gaba kuma aka samu lamun mai sukuni ko to ta zama almaddu lazimu almutaqalu almukhaffafu alkalimi almaddu lazimu almukhaffafu alkalimi a cikin almaddu far'i a ƙarƙashin almaddu far'i sunan wannan almaddu lazim almukhaffaf alkalimi me yasa aka ce masa almukhaffaf saboda sukuni ne amma ta wala ita kuma almaddu lazim المثقل الكلمي تيلس ني اجاتا جا شيدا كما المثقل سبو تنا دا شدة وانا كما المخفف سبو تنا دا مي تنا دا سكون من غاني توشيني وانا والمد الفرعي والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مزدلة حروفها ثلاثة حرب بروفنس غدا أكوني فإيها كهدة يسو من لفظ واي واي wato wawun alifun ya'u shine wayi wahya fi nuhiha su ne waɗanda Allah ta'ala ya haɗe su ce nuhiha kaga nu hiha الواو الساكنة المضموم الياء الساكنة المقصور alifus alifu sakinatul maftuhu su ne nuhiha a cikin suratu hudin alaihi salam ko ko ba cikin suratu hudu cike ba hmm? kun yi shiru dukan ku sakattum suratu hudin alaihi salam hmm? tilka min amba'il ghaibi نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وخارزوني وأن نوحيها والكسر قبل الياء كسر كافن ياء كنجي والكسر قبل الياء كسر كافن ياء وقبل الواو ضم كافن واو كما ضمه الشرط شرطيني وفتح وفتح قبل ألف سنن فتح قاف ألف يلتزم وأن تيلة ني أسامة حقا من قال سوني وأن نتشي مكو الألف الساكنة المفتوح ما قبلها سنة الياء الساكنة المقصور ما قبلها سنة الواو الساكنة المضموم ما قبلها سوني ولن من قال والكسر قبل الياء وقبل الواو ضب والكسر كسر قبل الياء كاف ياو كاف ياو وقبل الواو كاف واو كما ضم ضم من غاني شرط شرعيني وفتح قبل ألف سنة a samu fataha kafin alif yultazam wannan tilas to sai wallinu sai maddullin min haliya ita kuma ita ce a sami ya'un wa wawun sakana a nan kila abin bai fito muku ba kaga nan ai in ka ce wannan abin ya mun kun san ba lafiya gare ni ya mun kasa da yawa in ne durkusa rana na abin nan ba ku samu abin da za ku dora ba su kun ga su wa qabla alwawi Zam sannan an samu hamza a gaba ta zama almadul far'i haka in sukuni aka sama ta zama almadul far'i idan ba hamza ko sukuni aka sama ba sunanta me at-tabi'i haka idan ka ce ji'a ka gani qabla liya bal kasru qabla liya ka kasra kafin ya'u idan an samu hamza a gaba ta zama alfar'i ko kuma me ko sukuni idan kuma ba a samu hamza ko sukuni ba sunanta me at-tabi'i wal asli mun gane ai ko mun gane ai haka jaa gashi wa qabla alfin fathun fathun qabla alfin shartun ko shartun wa bada wa qabla fathin wa qabla alfin fathun yultazam kaga gashi ga fatha ga madda alifu maddin idan an samu hamza a gaba almaddul far'i ko kuma sukuni idan ba a samu hamza ko sukuni ba almaddu al'asli to sai almaddu sai maddulli ita kuma maddulli ta saba musu in suna cin gashin kanta ne kenan za ka iya cewa kamar madda gida uku ce akwai almaddul asli akwai almaddul far'i sannan akwai maddul lin amma suna shigar da maddul a ciki ita kuma ita ce me shine sai ya ce muku wallinu min haliya wa wawun sakana maddul ita ce a sami ya'un ko wawun masu sukuni inin fitahun qabla kullin ulina idan kafin sa aka samu me aka samu idan kafin sa aka samu harafi mai fata kamar bait البيت الخوف kun ga al-ya'u sakinatu al-maftuhu ma qablaha sannan ga al-wawu sakinatu al-maftuhu ma qablaha maddul kenan sadaka dullin ita ta saba ma almadu tabi'i me ta sa almaddu tabi'i domin a almaddu tabi'i الياء الساكنة المقصور ما قبلها سنن أواو الياء الواو الساكنة المضموم ما قبلها كو فيتق وانا دك المفتوح ما قبلها أو المفتوح ما قبلهما kun fahimta ai to su ne maddulli shi ne ya ce wallinu minha sannan maddulli a cikinsu minha alya'u wa wawun sakana shine a samu ya'un da wawun kuma masu sukuni inin fitahun idan fataha qabla kullin ulina aka bayyana fataha kafin su to sunan wannan maddar maddulin ba almaddu tabi'i ba mun gane ai li ila fi quraish ila fihim rihlatash shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم وآمنهم من خوف sannan ba sai ka ja ba ja biyu ake mata ita madalli ba za ka ce kana ni ila fi ƙurai إيلافهم رحلة الشتاء والصيف والصيف دابيو خوف في شيء مجلين كينا كون قاني هو يزيد يا خراتين شو عنده بس إيابا